ɗaya wato da tisin da bakwai kusan aya ta ɗari ɗaya da tisin da da takwas ba mu ƙare ta bajiya wato wala ya zuzu samun sha'in min ha yau ba na hari da ke faka wayannan kwanuka goma da aka ce ya su ne to ba ya halitta ga yadda bakin malamai ba ya halitta da ke ko gudansu sahiyar sallah bayan sallah kan baya azumi a cikin su ittifaqan bisa ga ittifaqin malamai wata wace da laraja a to sannan zai yi azumin kwana abin nan bakwai ya an dawo laraja a to sai lawa da nufin makka in kun dawo masaukin ku makka a gai da hako wani ta wakila an ce idza faraktum min a'mali hajji in kun kare daga aikin hajji wa sab'atu idza faraktum min a'mali hajji wa bi iltifatu an gaiba tilka asharatun kamila wa'annan idan an ka hada uku da bakwai goma ke na kammalallu jimlata ta aki da lima kamla asharatun kamila dalika minna dalika da hukumin mazakuru wannan hukunci wanda aka ambata min wujubin hadayi na wajabta hadaya a siyami ko na wajabta azumi alaman mata ga wanda ya tamattu'i ya tabbata da mallam ya kuna aluwa da nan masjidil haram ga wanda iyali ne ba su zaune masallacin harami wanda ya yi ya an kashi ya biya abin nan wannan tara da aka yi mai ta azumi goma misali ko kuma sauran abubuwan da aka ambata wanda iyali ne ba su zaune makka da allam ya kunu aladu na makani yadda ya fiye al-musafirin kasar wato wurin da yake wato ba kama wuri na inda wanda azaunuri yana fara kasaru min makkata daga makka ba wa inda malikiya wajen malikiya kamar wanda a zidowa hawo makanin duna musafir marhala sai ne ko wurin da bai kai misalin marhala duba mina harami daga harami inda biyu. wa in kana ahluhu hadirin da haram idan iyali ne zaune suka masallacin harami to sai ya yi abin nan kamar su fala da ma'alaiki babu wani jini da bai ba su wala ta yamu babu wani azumi da ya waje gare shi wayan ta mata ko da ya yi kamar tuki wal marhala wato arba'atun wa ishiruna mila abinda aka ce marhala wato abinda ya kai mil ishirin da kudin shi ake ce marhala wal milu abinda ake ce wa mil arba'atu ala da fadawa wato tako dubu hudu shi aka ce mu milu guda wa bi zikira Ali ya ce abin na liman ko ahaluhu ahaluhu hadirin masjidin haram ya ce to an baton ahalu da ya iyali sha'aru? wato akwai sanarwa bishira da istidani cewa sharaɗi na ya zan wato ya yi niyyar zama nan cikin makaɗi falau a kama kabla a shirin hajji da a ce ya zanna kamin watannin hajji su walam ya sauya amma ba da niyyar zama ba wata mata sai ya yi ta matuhi to fa alaihi zalika sosai ya biya wannan niyyar wa huwa ahadu wajhaini inda shafi dayan muskoki biyu ke na wajen shafi wa sani huska ta biyu wal ahadu kinayatu an nafsi wato in an ce iyali wato kinaya ne ga kanta, wato kenan in shi yana zaune wurin ko da mata ne ba su nan to in dai shi yana zaune wurin kamar wato da ka tahiya su yi umra yanzu ga azumi sai su labi to irin wannan in ya yi tamattuyi ya yi umra cikin watannin aikin hajji tun da ya zanna cikin makka tun kamin watannin hajji saboda kun san sai wanga wata ya mutu watan sallah sai ya fita to daga watan sallah nan ne a farkon watannin aikin hajji to idan mutum ya zanna a kamin lokacin aikin hajji lokacin ɗaukar harama aikin hajji ya yi kama wadda kun ji ya faɗa to wajen wasu malamai ga wata fahimta to shi ba zai yi abin nan ya ta matu'i ba zai yi wannan azumi ko kuma yanka wata dabba ba وقال الدبري ملن دبري يتي cikin tafsirar dabri Walmaradu, muradu abinda aka ne da ahad ahaduhu wato azwajatu wal aulad mata ta da ɗaya ne kun ga maganganu kama sun zama uku haka wato wannan magana ta ta kusan ƙarshe kun ga tashi. ce abinda aka nuni da iyali ne wato mata ta da ɗaya ne dole sai suna zaune maka alladina ta ta hajjari wanda ke karkashin tarbiyya sai donar aba iban da babanni ne wanda kowa ban da uwa ne ko da babu yan uwanka gauri babu uwayenka gauri in dai akwai matarka ko akwai ɗiyanka kai mazaunin wurin nan ne wawo da ga abin mutamata ibi ma abin na bi ma da kira musulna an riskar ga mai tamattu'i cikin abubuwan nan da aka ambata ga sunna an riskar da alkari mai kirani shi ma hukunci ne guda da mai tamattu wa huwa mana harama da umra shine wanda ya harama da umra wal hajji da hajji an gaba ɗaya aw yudkhil al hajji alaiha ko kuma ya harama da umra tamin yayi sa'ayi sai ya ba ma aiki hajji gare ta yayi aiki hajji kabla da wasu kamin ma yi da abin na au koko ya gama dawafi kamin dai ya sa yi kabla raka ce ya kami ya raka a biyu na dawafi ya gama dawafi wata kulla hafi ma ya amuru kun ku ji tsoron allah ga abin da yake umarnin ku da shi wa yana haku an kuma yake halin ku gare shi walamu ku sani anna allah a shadidul iqabi lalle allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mu ya allah ya da iqabi muna roƙon ka tsari daga azabarka allah ka tsare mu daga azabarka a shadid Allah ka kare mu alhaji ashirin بسم الله الرحمن الرحيم الحج اتهم محرمات فمن صرف بهم لم وما تفعلون خير يعلم الله وتفردوا فلن خير الزاد التقوى واتقوا يا الهج الهج aiki haji wakatu lokaci ne ashurin ma'alumatun watanni na sanannu waɗanda ake aikin hajji cikinsu Shawwal, wato watan shawwal watan sallah karama ana ɗaukar haramun aikin hajji ciki ne wa zulka'ada shi da watan zulka'ada wa ashiru layalin da kwana goma min zulhijja cikin watan zulhajji kun ga wata uku kenan wakila kullu wasu malamai sun ce duka watan eh, zulhajji wato ana harama hajji ciki ne wa man da ala nafsihi fi inda hajji duk wanda ya faranta ya faranta aikin hajji wato ga kai ne cikin waɗanga watanni guda uku bil ihram yi harama In dai ya mutum ya sai inda aka ɗauka harama ya ɗauki harama to ba la rafasa duk abin da ake ce ma rafasu an hana shi gare shi abin da ake ni da rafasu nan wato jima'un biyu babu jima'i ko da mutum yana da mata sai babu jima'i in an yi harama ta haji wala bu suka babu wa fasikanci ma'atin duk wani ayyukan ko babu shi saboda haka da masu aikin hajji da masu aikin umra wato duk wanda ya faranta makainai wannan aiki ƙar'ani ya ce fala rafata babu jama'i gare ko da yana tare da mata sai daga sadda ya ɗauki harama kuma wala fasuka babu ayyukan fasikanci duk ayyukan sabo saboda haka har da kalle kalle nan na waya ba a yi don mutum ya harama ya kashe wannan waya ya ruhe abin na facebook nashi ya fuskanci ya ba da duk wani abin da aka gani akwai sabo ciki to ya ruhe shi a sabo makka ba ɗaya yake da sabo najeriya ba laifi ne babba na kwarai-kwarai da gaske kuma wala jidala babu jidali fil hajji ko mutum ya yi ma wani abu ba ka faɗa da shi lokacin aikin hajji wa bi qira'ati bi fatihil awwalaini to wala rafasa wala husuka wal muradu bi salatati annahu abinda aka ni ga abubuwan ga uku an hana jima'i an hana ayyukan sabo an hana jidali duka cikin hajji shi aka ni wa ma tafalu duk abin da kuka aikata na kai na alheri lokacin aikin hajji ko lokacin da ba na hajji ba ka sadakacin kamar sadaka ya alhamdulillah ba Allah ya santa duk wata sadaka da kanka bayar Allah ya san wannan sadaka bai ya ka biyi kuma abin nan zai saka muku da ita wannan sadaka da kuka aikata Allah zai muku su kuma ko gare ta ba huwa hasu ala fil khairi kun ga wannan kwadaitarwa ne ga aikata alheri hakiban na hayi ana shari lokacin da ya hana aikata shari kuma sai ya faɗaitarwa a aikata alheri wa huwa an yi sami da makanar rafafi alkalamun hasan wato inda an kace bala rafasa babu jima'i da iyali to a nan wurin marmakon haka nan sai mutum ya canza shi wato da alkalamar hasan magana wadda an mai kyawo wa makamin husuki da ya ce wala fusuka to maimakon ya fusuka ya yi albirra wa kawa ayyukan alheri da ta kawa. wa makanar jidali da ya ce wala jidali bil hajji to maimakon ya yi jidali alwafaka ya yi abin da zai samu haɗin kai da jama'a ba faɗa da su ba wala akalakin hamida da sauran ɗabi'u masu kyau saboda haka kun ga aikin hajji shirya mai aka yi in mutum zai na aikin hajji babu faɗa in zai na aikin umara babu faɗa sa'annan yanzu kun ga wanda an ka saki ka'aba wadda sun ka saki ka'aba kun ga za a yi ture-ture kwarai don mutane wato mutane sun yawa in kuka ba mutane sun yawa kun ga kamar munan najeriya kusan ba a taba zuwa umra ga shekara ga azumi ba a taba zuwa umra irin bana ba tun radda an kawara zuwa umra babu wani babba wanda bai sai umra ba ko kuma ya shirya tafiya yana nan zai yi tafiya to kun ga kowace ƙasa kila haka nan ma kila kowace ƙasa haka nan ma kowa abin da an damuwa ta wato kowa damuwa ta ya sai ya yi ibada ga Allah kuma shi yi addu'a damuwa ta Allah ya gusan mai da ita mutane da yawa an shekara uku suna ta fama da hikintumi kasashensu so suka yi yanzu su kai sai su yi addu'a Allah ya gusar da hikintumin nan gaba dai kasashen su zanna lahiya shi yasa mutane ke cikin ruwa to kun ga akwai yawa to kada ka ce ka dora turin mutane ka yi ta jidali da mutane ka sa maki jini ka yi mutane ko ka sa kawa ka take mutane da abin da ya kama da shi wala jidala fil Allah ya taimake mu suma zakarar lawatanar allah ya amma sha'anar hajja la ya jibu lalle aikin hajji ba bai wajaba inda ala mustaji sai ga wanda ka iyawa min jihati sai hati ta huskar lahiya da wato sai mai lahiya shi aikin hajji sai wanda an lahiya lau shi ka zo aikin hajji wala hu rukubuwa amma mutum na da damar ya hau abin hawa Ida a jaza amin mashai in ya kasa tafiya yana da damar ya hau abin hawa kun ga yanzu ma akwai jirgin kasa kuma yanzu ana ɗauka har da afirka yana ɗauka a jiya nika magana da wasu mutanen jega sun ka ce jirgi za su hau daga madina zuwa makka saboda awa dai zuwa kusan biyu ya kai ya hita hau mota kai wajen awa shidda ko bakwai ko takwas baka kai ba to kun ga alhaji na da damar ya tafi kasa yana da damar yi hau abin hawa wanda duk ya samu damar ya tafi kasa ya tafi niyyar haka nan ya kaso in kuma hawa sama ya kaso ya tafi ya hau sama sannan wa zadun da biyu su da ina maka, sannan duk wanda bai na maka, to ya tafi da guzuri saboda haka alhaji in kun tafi aikin hajji ko kun je wajen umra to ku dibi kuɗin ku ku ci abinci a kowanku ya tai da guzuri ne to kowanku ya ɗibi guzurin nan nashi ya ci abinci akwai wani abu da wasu mutane ka yi sai su canja kuɗinsu su sa cikin bagi su kulle sai su yi da sahi su dora bidan karama wato inda aka ba da sadaka su an so kada ka nakasa aikin hajjinka yadda kuɗinka, in ma abinci aka fesuwa na ana fesuwa riyar goma sha ana sai zuwa riyar talatin so samu na sai na riyar talatin da na. ba ka yi hasara ba riyar talatin da na in ka da za a lunka maka sun so ɗari bakwai idan na ci to na ci abinci na riyal talatin ka ci na riyal goma mun ka dawo an ka lunka ma riyal goma so ɗari bakwai an ka lunka min riyal talatin so ɗari bakwai na lunka ta uku saboda haka kusan kamar sana'a ce amma dai kowa ya rika guzuri ne ya tsaye tare da shi wa kana hala yaman mutane yaman sun kasance yahudu na suna haji bila zadin ba tare da guzuri ba kawai kunu na kallon alamna sai su zama lalura ga mutane wa umaru da aka jiji sai an kamarce su sosai da guzuri aka ga aman wato kai rikon guzuri wanda ya haɗa kowa da kowa wato ba yamen ɗaya ba kowa kowace ƙasa mutum zai na ce da guzuri wa huwa amal li jami'i man wannan ya hada duk wanda yake aikin haji to ya sai da guzuri wa qala fa qala sai Allah yake wa tazawwadu ko wata da guguri ma yuballighu kulli kafar ta abinda kai sakku ga wannan tawiya ta ce wa laysa al maqsud bi zadi al mal faqad ba dukiya dai aka ni da guguri ba bal huwa amun guzuri ya hada har da takawa فإن الله للي حقيق الله سبحانه فإن خير الزاد التقوى للي هي يوم غذري التقوى شيني صورا الله شيني غذري وان تغفواني أي واتو اتباع جميع المعمورات مكين يبدأ أبو وان دعك أمسي ما أمكان غرغدون وديك يكيوا وترك المنهيات مكين يبرع لنده أنك عني غرغدون وديك يكيوا wata kula ku ji tsoron Allah ya ule albabi ya mu abuja hankula gaula kul masu hankula wanda Allah ya dau to ku ji tsoron Allah a wajen ayyukan kwanaki a har yanzu lokaci da yi nisa ba ba ka da tabbas cewa ana aiki hajji ba ba ka da tabbas saboda haka in kana da kuɗi ka ce ka biya umara ka wuce wajen umara umra cikin azumi ta hajjatin mai kamar hajji ke tare da ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai yake da hajji tare da shi saboda haka ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka ta yi in wata ta samu da baya sai ta yi amfani da ita in wata ba ta samu ba sai an hankali da wadda aka samu Allah ya ce mu Laisa alaikun junahun laifa alaikun junahun ta tattaro a jarmattakun fa'ida a ƙasar min a Allah ya ce wata wata'ala laita alaikum janahun ba ku da laifi fa shi an tabtagu fadala akan ku nemi falala ayyukan arziki min kun da da Allah a wani ku in za ku je aiki haji babu laifi ku nemi abin nan ku nemi wani ayi wani wani abin da umarni ku sai wato mutane ba su gane ba da yawa eh, yan Najeriya suna zuwa da kayayyaki alhassai haka sai su ɗauki kamar goro haka ko wani abu mai kamar shi sai su sa da jaka hannu to sai a an shi in kana so ka sai da kaya jaka ka ka samu babba sai ka sa kayan sai ka kai wurin awo in an ka gama awo shi kenan sai a sa majinji sai wurin da za a dauka an ka sai ka ɗauki abin su shi ke sun amince mu su hukumomin ƙasa da ƙasa sun amince ma junan duk awon da najeriya ta yi ta auna to saudiya ta yi da shi egypt ta yi shi sauran ƙasashe su na larabawa da na duniya duk sun yi to ta haka nan na aka sai a ce da kaya amma in ka sassi na karamar jirka ita ba ta awo ta ba da ka kai kan yi kafin ka gani sai ce to ni da baka ba su a wani awo sai su a ba a zuwa da su saboda ka yan umra duk wanda ka saya wanda ka son su sai da kaya to a samu babbar jikka a kai ma masu awo ta su auna sai sai an ka gama duk abin da aka yi an ka sai can an ka fisuwa kayan can dauka ne kake kauce da abin ba a cewa sai ka buɗe sun yarda da junansu amma wagga da aga hannun ka kan ka mata wani kaya sai ce in kayan ya saba ma wanda aka rikawa ga hannun cikin jirgin sai su an shi kuma shi ke eh eh amma in ka nika wurin awo sun amince makayan da an kasa cikin awo duk babu na cuta ciki ko da akwai na cuta ba su cutarwa suna wurin ah, kaya to don haka duk wanda ka sanya sai da kaya ko goro ko abin da ya kama shi yadda zai yi ke ta haka nan na aka kai duk kayayyakin ga da kuwa gani Hadda sabon rahoto a gani akwai shi na hausawa wasu babu abin da suka ashe fara suka mantai suka kai su yi jika kawai su kai wajen hau ya an ka sai an ka sauke musu sai su dauki abin su sai ce maka fi ta sai amma ga hannu kan kwayan maganin guda ya an ka gane ka da hannu to allah ya keke ka don kame a gane ba magani na mai cutarwa ba sai ka wahala sai ko in likita ya auna ka daga nan ya baka magani kana iya zuwa da shi da kafe ka ba su takarda su karanta sannan ka kawo jikan magani bayan sun ga takardar likita sannan ka ba su jikan magani in suka gani to sannan sun ga alama kuma da lafiya ta take ko wuce amma in ba wannan ba duk wanda sun ka kama da magani to yana da matsala gaskiya Allah ya kare Allah ya sa yin umra a tafi lahiya kuma a yi umra lahiya kuma a dawo lahiya kuma a samu umra mabarura Allah ya ce ba ku da layya an tanta ku fadala min rabbikum ka nemi falala daga ubangijin yin kujin tijara da sana'a bir haji lokacin aiki hajji wa huwa min fawaid hadha al-hajji wa fi sana'a tana cikin fa'idodin wannan hajji lima taliha kuma ad wuya dan don masalahoyin ku na duniya wai za a fattun min arafa ce wato subhanahu wa ta'ala yake fa a afattu min arafat in kun ka turo kun ka malalo daga arfa ba da rukutu da bayan kun tsaro arfa to farkurun da ku yi ta Allah inda abin nan ba da mubiki da muzdalifa bayan kun kwana muzdalifa duk talbiya wato sai ku rika yin talbiya a duk talbiya wato sai ku rika yin talbiya misali kun ga talbiya zikirin Allah ce والتهليل لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديم كما دعا النبي كيه والدعاء لكم يا الدعاء عند المشعر الحرام نم مشعر الحرام مشعر الحرام وهو اسم جبل كبير سنة ولدن دوشي لا تنكرني في آخر المزدلبة كان كرش المزدلبة يقال له قزه أنا كل قزه nan na ƙarshen muzdalifa akwai masallaci da aka yi wurin shi yasa kuka ga duk gaba ɗaya tawagar nan masallacin saka tarewa wa bil hadisi a hadisi ya ce Allahu sallallahu alaihi wa sallam wa qabati annabi ya tsaya nan mash'arul haram yadhkuru Allah yana ta Allah wa yadahu yana addu'a hatta asfara jidda har haske ya bayyana kwarai kamar wada musulmi ya ku. da ku yi zikirin Allah in kuna yi kaf ku yi zikirin da ba na shari'a ba ku yi zikirin Allah a hankali yadda shari'a ta ce wadkuru kama hada ku ku yi zikiri ne kamar wanda ya shirya ku in zaune kuke ku yi cikin natsuwa in tsaye kuke ku yi cikin natsuwa in tahiya kuka ku yi cikin natsuwa kama ku kamar wanda ya shirya fitar da ru'an wa haifatan wa dunan jihar min alqawl wato kama hada ku ne ma'alimi dini kama wanda ya shirya ku ga ilmomin addini ne wa manasi hajji da kuma ibadodin hajji wal kafu litta'alim wato bi kama hada ku wa in kuntum min ko da yake kun kasance samun abin Allah ya shirya ku kawula mai a kamin ya shirya kuna mina tuwali na kuna cikin batattu kuna zikiri ba wanda ya ci ba to yanzu ka koma sai kama wanda ya ce sun ma a zuwa fafidu sannan ku malalo ya shi ya shawa da ku da sauran mutane duk ku malalo ya ku ƙwarashawa wa huwa amin lukubi iman hajji wannan umarni na aka yi ga duk wanda ya je aikin hajji ku malalo min haisu a fadar nasu inda mutane sun ka malalo min arafa daga arfa bi an taƙi bi hama a ku taho arfa ku tsayi tare da mutane wa kanu yake huna bil muzdalifa su shawa kamin zuwa musulunci lokacin jahiliya muzdalifa suke tsaya ba su zuwa arfa tare da mutane tarafu an anil kudu ma'abu don suna ganin girman su ya yi karhin su tsayi tare da mutane to sai Allah ya ce a a yanzu da ku da su duk kuma lalu wasu malika littar fili fi a cikin wasu gabe wallaha kuma ku yi zikirin Allah wato wasa gabe wallaha ku yi abin eh, zikirin Allah wato ku gafara ku yawaita istighfari wato roƙon Allah gafara min dunubikum daga zunuban inna Allah ghafurun lil na lalle Allah mai gafara ne ga mu'minai rahimun bihim mai rahama ne gare ya Allah ya ghafurur rahim ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan mu kuma ka warkar da mu daga ciruta kowace iri wadda a cikin jikunkunan gana ka gafarta mana ka yahe mana kasa sa aljanna makoman mu ya gafurur rahi fa idza qadaytum qadaytum aka samu kawai za ka tun in kun ka ƙari mana suka ku ayyukan ibadodinku na hajji a yi adaitun mana suka ku wato duka ayyuka daga ranar 8 ga wata yau da kuwa hakkun kai a ranar goma ga wata haikin hajji ya ƙari to idan kuka ƙari ibadodinku na hajji ibada ta ko ibada ta hajji kun ibadodin hajji bi an ramaitun a aqaba kun ka je dutsen kaba kun san shi hajji ranar takwas ga wata sai a yi harama kamar yanzu da yake mutane sun yawa kuma hukuma ta shiga ciki kwarai ranar ranar bakwai ga wata da daddare kamin sahiya ta waye ƙarfe ɗaya na dare sai a fara fasan mutane kun san ƙarfe ɗaya na dare an shiga yinin gobe Ta sai su fara fasan mutane tun wannan lokaci sun sun ka fara fasan mutane tun wannan lokaci to sai a kai su to kun ga ranar takwas ga wata an ɗauki har rama aikin hajji sai a kai mina a yi ni nan mina ya an ka biyo mina nan za a yi ni nan mina a yi sallar azur a yi sallar la'asar a yi magariba a yi ishayi a sake asuba da sa'i to ya an kai asuba da kayi to daga nan kuma sai a fara fasan mutane tun da asuba wani lokaci ma akan fara fasan mata tun da karfe sai na dare shi ma a fara fasan mata zuwa arba to idan an ka zama kwashe mata zuwa arba da asuba sai a fara fasan maza zuwa arba to ne an ka ce arba ranar tara ga wata kenan sai a ce arfa in an yi sa'a an kwashe alhazai zuwa azuwa an kai su arfa to suna nan zaune da azuwar ta yi sai su yi alwalla su yi sallar azuwar da la'asar gaba ɗai in sun yi sallar azuwar da la'asar gaba ɗai dada sai su taho wajen tsayuwa abin nan arfa in suka tsaya nan wajen arfa in rana ta faɗi to sai su taso kuma su taho wajen layi inda motoci za su ɗauko su sai a ɗauko su da daddaren na a kawo su muzdalifa so da an kawo su muzdalifa an fi so a sunan babu ruwan kowa da su kowa shi mai hisai hukuma ta gama aikinta dada kowa shi mai hisai in kuna da ejan yaro matashi mai ƙoƙari sai ya hau hanya ƙasa da shi da kuku wayanda ba su iya tahiya ya san inda hukuma alhazai take da motocin da ke yi akwai waɗanda ba su iya tahiya ta sai a ɗauke su da mota amma duk wanda ka iya tahiya to ya yi mai to in an ka taso daga muzdalifa za a taso daga karhe ɗaya na dare ta yi an shigo yin gobe daɗa daga nan sai alhazai su taso su baro muzdalifa sun kwana muzdalifa ba inda ya ƙarye ɗaya ta yi sun ka bari inda ya ƙarye ɗaya ta yi suna can to sun kwana muzdalifa da sai su gaggama kayansu ana tahiyyi ana nishi ana talbiya haka dai ha'a iso jama'a idan an zo jama'a to sai a yi jiwa idan an ka yi jiwa da sai a haito jamara a wanda wanda adda kuɗi da zai iya shiga mota motar da aka ɗauka riyal biyu to kana iya kin kana iyawa sai ka ba su riyal ɗari wasu hama har riyal ɗari biyu suka ce ma wurin riyal goma ko riyal biyu to in dai ka samu ka hau sai ka iso makka in ka iso da wuri ko da ka kasawa masallaci bai cika ba sai ka yi dawaji cikin minti goma sha biyar zuwa ashirin ka gama in ka bari taro ya yi ya cika an ka ɗan jima taro ya cika kana iya awa uku ba ka gama ba abin gada wanda ya gama minti goma sha biyar shi kuɗi ya ba da ya ga mota layi ya yawa ya game ɗan kabu kabu ya gama shi da Allah ka ce da ni mutane ya ce to riyal ɗari biyu za ka bashi sai ka miƙa mai ɗari biyu da wurin riyal biyu na ya ce ɗari biyu zai ɗauka sai ka bashi sai ya sheko ko da 'yan sanda sun tara hanya shi ya san inda zai biya kai ka can sabu sabu na wani kun ku gane sanar sun tara hanya ko can haka na suke to in ya kai ka sai ka yi aikin ka ka gama ko da alar zai ka tawowa ka gama sai ka ce gida ka dan huta aikin hajji ya gama an gama aikin hajji ba nan kwana biyu na eh da ka gama waji da ka je hijjamra in kana iyawa sai ka tsaya ka yi ka yi aski in ba ka iyawa sai ka sai ka yi waji in ka gama sai ka kawo wajen abin nan wajen aski eh? sallar da kai ba alhaji bai cikin waɗanda an ka dora ma sallar da yadda kana da waji sun ka kare wuri dole ka tsaya ka ce allahu aka bar dole ba don an haɗa ma ba amma dai don kaka suna yi inda hilin da ka kaɗa waji ya samu kyale su kawai sai zuwa aikin ka kai ba ka da aikin abin nan a hajjin da annabi ya yi na bankwana ranar juma'a bai yi arba bai yi abin nan bai yi idi ba saboda haka aka ce ide ba dole bane ga alhaji Dawaji kan yana rabon mansi da ta yi ba ka ganin dawaji? daki na aka cewa wancan ko doguwar ta yata aka yi babu yata a duk gudana inda duk sun ka tarye ya za ka yi to sun da ƙetaren mutane zulumi na da dawaji da sa'ayi inda dukkan rasa hanya ta ka shiga ciki inda duk an ka da sallah an ce ah, kai ma ka tsaya ka shiga in dai babu hanya in kuwa ka hanya ita abin ka ma ko wani tsawaga to Allah ya gafarta mana kun gane wanda ake aikin aikin duka kwana biyu na na aikin haji to da shi da abin na eh, umra duka eh, aikin bai da wahala kwarai to idan abin da zai za ka daitun mana suka ku in kun ka kare hajji ku bi an ramai tun jamrata a kaba kun ka dutse dutsen kaba wa dautun kun ka yi dawabi wata karar sun bi mina kun ka dawo mina don kun san da an gama dawabi kuma rannan daɗa sai a koma mina a ta yi zaman hutawa kuma to falkurun laha duk kabiru wasu na in kun dawo mina ku yi ta zikiran allah da kabbarori da kuma yabo kuna ta kabbarori kuna tasbihi ka kun aba akun kamar yadda kuka magana uwayenku ai kama kun kuntun tasburu na kama wadda kun ka kasance kuna ambaton uwayenku inda faragi kun lokacin da kuka kare hajjin ku bil mufakara kuna ta alfahari yace annabi na abbas radiyallahu anhu ma kana kana alu jahiliya yan jahiliya sun kasance yake huna da musulmi suna tsayuwa wajen aiki hajji. ya kula rajulun minhum sai mutum ya an gama sai su sanna sai ka ga wanga ya tashi yana hadin kana abiyo ce mu babana ba marubuci na ba yana ciyar da abinci ko yaushe sadaka wa ya hamilu hamalati yana ɗaukar lalurorin jama'a alhamala wato ai addiya ta jama'a aure garama ko bashi ya biya mutane bashi ya hamilu qauman an qaumin wato mutane wasu na ɗaukata daga wasu wato wasu na ɗauke ma wasu au insanin an gaini ko kuma wani mutum ya ɗauke ma wani ne wa ya amala diyati ya ɗauke diya wale salawun zikirun la zikirun gairo fi ala abayin ba su da zikiri sai aikin da babansu babanin sun kashi ɗaya na suka arfa haƙi da shi ba an zara Allah ala Muhammadin faskurullaha ka zikirkum aba sai Allah ya saukar ga manzo Allah kai ba zikirin uwayenku an kace ku kun ga wanda kuka zikirin uwayen nan naku to ku yi zikirin Allah haka na a shabba zikira ko yi da haka nan saboda haka ka ƙara aikin hajji zikirin Allah aka so aikin shi na aka yi mana in an ka koma wato au a zikiran min zikirikun aba ba ko kuma ku yi zikirin Allah yadda yadda kuka zikirin babanninku wa nusiba ashadda wato yace au ashadda ala haliya abin da min abin da dikira almasu ah, almasu bi usburu dikira idan lauta akara an lakana tafata lahu domin da shabda ya zama abin da shi ya zo bayan dikira da ya zama tafata lahu to fa minan nasi cikin mutane akwai man ya kula rabbana atina fid duniya akwai waɗanda in sun ce addu'a da suka yi kawai duniya ɗaita suka roƙo wato in sun yi duniya kaɗai ta suka roƙo babu wani abu in sun je wajen aikin hajji duniya ɗai suka roƙo wato labari na aka ba mu na wasu mutanen da ba na ƙwarai ba abinda ɗai suka ce ya rabba na ati na duniya kuma fa yi utahu sai a bashi saboda shi wajen nan da kun gani in kana da kuɗi ko ko alamar da sun samun su kaka yi in dai da gaskiya haka tsakani da Allah in ka samu mai ranta ma gobe ka wuce eh, gobe ka kai ka ce a samun mako, jera don ko kahiri ya yi addu'a wurin ana amsa a kuna ganin wasu na tahiya su yi aikin hajji su yi umra su dawo ba su canza ba aikin kwarai abbasu ba aikin kwarai abba su yi ba amma wanda ya tsaya ya aikin kwarai ya san wada aka aikin ya yi shi wada an kaci sai ba an yi koyi mai yawan mutane kawai ta yi haɗe suka yi wajen wara ba su san wada aka yanta ba shi ya samu tun koya ta yadda wa sai ka gani yana nan wada yake babu wani canji da an ka samu yana nan wada yake to ya ce cikin mutane akwai wanda in ya ta yi aikin hajji ya ta inda ɗakin ka'aba yana cewa rabbana na fid duniya, Allah ka ba mu abin duniya fa yi wata haku sai a bashi abin duniya nan da ya roƙa sai a bashi shi amma hawa malahu fil akhirati min khalaqin bai da rabu ranar lahira aina fihi to kun ga kahirai kenan in sun ka kai su ma sun kai a wurin ana ansa ai in kun diba a tarihan fatahul majidi in kuka samu wannan mai fassara na turanci za ku ga abin nan wasu kahirai suna cewa sun musulunta don su fi su yi aikin hajji su yi addu'a in an ka dawo su ta da tuba dama don su yi wurin ɗaya na sun kashe sun musulunta daga ƙasashen turai sai su ce sun musulunta amma ɗakin yana cikin ransu so suka yi su taho su yi addu'a yan an ba su in sun ka koma su koma inda su Eh? eh bai zuwa inda yana kahiri an san kahiri na ba a ba shi biza don ya je makka eh sun sani a dama sun sani a kowa ya Ba baka ganin yanzu abin nan wani mutum ya same ni wata shekara ya ce malam tambaya na zo nice mi kaka tambaya ya ce wa gare shi ya biya ma mutane goma sha bakwai aikin hajji su su yi mai addu'a ya ce min to malami yawon guda ciki in kahi kun gani a shekahire ma saboda sanin muhimmancin su gare shesa suka biya ma 'yan uwansu su ta wurin saboda haka aikowa kowa ya san muhimmancin abin na wurin faɗi na abba su yi amma duk sun san abin da muhimmancin wurin to kun ji wancan kahirai kenan a duniya ɗaya suka roƙo in sun kace to wa minhum cikin su akwai musulmai man ya kulu wanda ka ce rabbana atina fi dunya hasana in sun sai can su duniya da lahira suka roƙo rabbana atina fi dunya hasana Allah ka ba mu ni'ima nan duniya wa bil akhirati hasana ka ba mu ni'ima ranar lahira hiya aljanna ita ce aljanna wa qina azaban nari kuma ka kare mu daga azabar wuta bi adami dukulihim wato kada a sa su wuta wa hada bayanin lima kana alaihi mushrikun wancan na farko bayanin ne an ce aikin hajji a ita roƙon duniya ɗai bayanin abin da mushrikai suke bisa gare ke wa halin mumini ne da bayanin halin mumini su ku a roƙi duniya da lahira shi a halin mumini wal ƙasa da biyu alhassu alaƙala da hairar darai abin abinda ake nihi wato ana so a faɗaitar da mutane su nemi alherin wato gidaje guda biyu wato alherin duniya da na lahira kama wa ya dusta wabi alaihi kama wada Allah ya yi alkawari in dai mutum ya roƙo duniya da lahira to zai ba shi abin na sakamako fakala ta yi ce ula'ika lawan nasibu waɗanda da roƙon duniya da lahira suna da rabu min abin nan min ah, ajali ba ta saboda dalilin abin da suka aikata ai amalu hajji abin da suka aikata na hajji wa du'a da addu'a nan da sun kai kun gani wannan wuri na da ana ansa addu'a kowa a wannan bagini saboda haka in kun tafi ku bakkar kata ga duniya ɗaya, duniya wani walakantaccen abu na ku kuma shi agga duniya agga zukatan ku sai ku yi roƙon duniya in son samu na kaka roƙi kuɗi roƙi abubuwan duniya masu muhimmanci wanda sun kai kuɗi kuɗi abin da ni'amatu muzdawaja ni'ama ce wanda take cuɗanye da shi cuɗanye da shi to ka roƙi ni'imar dunkule kakkace kuɗi amma dai ko da kana nihin su kadin ka ambace su ka ambace su a abin da bukatocin ka dunkule wallahu sai wani sabi Allah mai gaggawa ya sabi ne yujibu du'a yana amsa addu'a wa yusiru ne sabi yana gaggawa sai sabi ya kala ana cewa a dani wa a hasar ai a dani wa aka tsara alayyar hisabi ya bani kyauta mai yawa ya wahal san ga yawan hisa wahiyar kinaya da an kasa rasu da wannan kinaya ce game da yawaita sakamako abin da adam ta fi kuma sakamakon ba a jinkirta shi in dai makana kai addu'a to sakamakon bai dadewa za ka ga sakamakon yawon wato wa abin ta akhiri amma sa'ala Allah alkhaira da rashin jinkiri ne ga duk wanda ya roki Allah alheri bi ayyamil hajji cikin kwanukan hajji wa gairi ha da wannan ta wa biha asara amma wajen aikin hajji to Allah ya haisa wurin karba limu ƙara na jihabil ibadati saboda tana haɗe da ibada Allah ci faradaha wadda Allah ya farlanta wa kare ta kaddama ya gabata misali zalika irin wannan inda ya kula mai ala sauni wajen da akwai magana ga azumi ya kace wai za ta alaka ibadi a wa min tamami amalin hajji cikin kammala aikin hajji al-muqamu na yawmayn aw ta ayyam in mutum ya gama aikin hajji cikin kammala aikin hajji ne ya zanna mana yini biyu ko kuma ya zanna mana yini uku min yawmin haji daga ranar sallah wal hajjaju fi libasin al'adi alhazai suna cikin tuwanin su wanda sun ka saba Dan lokacin da ake mina hausawa suna nan cikin riga da jama'a da kamtani larabawa na nan cikin jallabiya haka dai kowa da cikin al'adu wato da tuwayi ne waɗanda an kasan shi da su al'adi wanda yi himul mu'ata da kawatuwar da suka saba da ita a wanda aka saba da ita inda wurin su ya kamar ya zuba da tatuyaci Dan su dan sun bambanta bayan da sun zama daidai lokacin da an ka sa zani an ka laga zani da baki da fari duk kowa an nama abu guda to amma yanzu da an ka ɗebe kai ko ɓacewa kai kana tafiya sai ka ga mai riga da jawa to ka gane bahaushe sai ka tambaye shi kowa ya koma ga al'ada dai bitta jarrudi a sabanin da lokacin da an ka zama dai da tajarrudu fi libatul haram an tube an koma cikin tuwayen harami to yanzu an dai da harami kowa ya sa tuwayen garin su ta ara ruhi ma bai na sai su sanewa ga abin da ke tsakanin su wa bidalika alhina umar a wannan lokaci aka umarce su wa umar sa'idun nasi an ka umarci sauran mutane fi jami'a kadar da cikin dukkan sassanin kasa an yi tashara kuma a hansu tarayya tare da sauran jama'a wato an yi tashara ku su yi tarayya a abin na na ma'ahun wato fi jami'a kadar la'adda an yi tashara ku ma'ahun wato duka waɗanda ke sasannin ƙasa su yi tarayya tare da alhazai ta ba'un lahun wato sun bi alhazai wajen zikiri sai a ci gaba da zikiri baki ɗaya wa ƙala wasu kurullah واذكروا الله في أيام ta zikira Allah nan mai a bitta kabiri ku yi tabbarori inda rami da jimari don zaman da aka yi mina ana zuwa jihar duwatsu to ya an ce wajen jihar ku yi zikirin Allah lokacin da za ka je wa duki ka ce bismillahi Allahu akbar wa kalba salawati da lokacin da aka gama salloli na farilla almabaru, mafaruda fi al-khamsata ashara salloli goma sha biyar min zuhuri yawmin nahari daga zuhurin ranar sallah wa alal adahi ina an zo wajen layya a yi zikirin Allah a ce bismillah a yanki wala hadaya in an zo wajen hadaya a yi zikirin Allah a ce bismillah a yanki fi ayyamin ma'aduda ta cikin kwanuka kidayayyu ai ayyamu tashriqi salata kwanuka hasken wata guda uku wato sahiyar sallah da yini biyu masu bi mata ko kuma wato banda sahiyar sallah da yini uku masu bi mata kwaman ta'ajjala wanda ya gaggawa ya ta'ajjala bin nafari ya yi gaggawa ya taso min daga mina fi yau mai ya kwana rana sallah rana ta sha ya kwana rana ta sha biyu kuma wato yau mai aiki sani yana ta shiriki cikin yin biyu na kwanukan a hasken wata ba da rami jimari bayan ya jibi duwatsun da ya kamata ya jewa rana ta sha biyu ya ta yi jiwa da ya gama jiwa sai ya wuce wato zuwa makka wato bayan ya yi jiwa fala isma alaihi babu laifi ga rabita ajiyar da gaggawa in ya yi ta wato idan mutum sahiyar sallah bayan ya yi wazi ya koma ya kwana makka da sahi ranar sha ɗaya ga wata sai ya ce ya yi jiwa sai ya dawo masauki ne mene ya kwanta ranar sha biyu in ya yi niyya ta sai sosai ya ce da wuri wuri in ya yi giwar sai ya wucewa sai makka sun isu isma alaihi babu da gare shi wa man ta akara biha wanda ko ya jinkirta mina da an mata da ilaka da an ba ta da ilaka salisu ya kwana dare na uku ranar sallah da ya kwana ranar sha ya kwana ranar sha biyu ya koma kwana shine dare na uku ranar sha uku ga wata ya taho wato shi ma fala isma alaihi shi ma ba ya da mai yi wa manta a fara kenan shi ma fala ita ma alayhi da zalika babu da ni gare shi ga wannan ai hum muhayyaruna fi zalika su musulmi an ba su zabi in ka so ka yi na uku ka kwana uku mai suna in ka so ka kwana biyu a wannan baka da baka da laifi illa dai abinda annan kamin ka kwana uku sai kun samu dan gurin kun yi haka sannan za ku iya kwanta amma in ka tsaya kai dai kana zaune sai masu farahi masu taho su banye ta su baka nan su ce ka tawa su ɗauki shi na sai su baka nan ka ga dole kai ma ka taso amma kun ga yan kuna da yawa watakila za su iya barin ku ko shi ban sani ba watakila ne za su iya barin ku tun da kuna da yawa amma dai kai dai na san ba su barin ka sai sun kwashe kayan su su baka gashi wurin ko itace babu masu ina kwarai da cikin hema to Allah ya gafarta mana yace abin nan an ba su zabi bi zalika ga wannan wani bayar isini da ko da gina zunubi gare su abin nan liman yace kalla ga wanda ji tsoron Allah ya haji ga aikin haji ne annahu alhaji bil haqiqa da wanda ji tsoron Allah ga haji ne shine alhaji ga haqiqa shine alhaji wata kullaha ku ji tsoron Allah wa mu ku sani annakum ilayhi tusharu ku sani ku horan Allah da a ta da ku da akhirati a ranar lahira kawai ja ku da amalikun ya saka muku da ayyukan wa ma na arafa ya kina annahu yi mashar duk wanda ya sani bai kini cewa shi za a sa da shi wurin allah wala ya khalifu ba zai saba ma allah ba duma amurati ga abubuwan da allah ya umarni wa manhiyati da abubuwan da ya hana allah muna roƙonka bi asma'ikal husna ma alimna min hawa malam-na-alam. Allah ka tusaya mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan gana mu mun roƙe ka sauki Allah ka sauƙaƙa mana shi ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka taimaka mana ka kare muka kiyaye mu yan umra Allah kai musu arzikin tahiya lahiya Allah kai musu arzikin dawowa lahiya Allah ka kare su daga sharrin hanyoyi Allah ka kare su daga sharrin ƙarfa na bisa da na ƙasa ka kare su daga sharrin maza da sharrin mata ka kare su daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka sa a yi umra baruriya Allah ka sa a dawo lahiya nan da mu kwana insha Allah